الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلحدي ترى جوات رمضان ألف دريه دا تلاتين دا تقوس وشتي دي دي دا ترى دا هدو جوات يونيو شكرة تدبو بيو دا قوم شابكوي muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratu tauba wato suran tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya muna nan tare da sifofi waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin munafiƙai a cikin alkur'ani wanda kuma hadisai suka tabbata a cikin siha da kuma suna duk mutumin da ya zanto a cikinsa akwai ɗaya daga cikin birbishin irin waɗannan halayya munafiƙi ne ko da ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya je hajji ya ce ni musulmi ne eh musulmi ne kai amma munafiki a cikin musulmai a don haka jiya mun kwana akan aya ta 68 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin ilin alkawari da kuma talala da yawa munafikai sawa'an munafikan nan maza ne a'a munafikan nan mata ne tare da kafirai mazansu da mata Allah subhanahu wata'ala ya tattalan musu wutar nama. masu dawwama ne a cikin ta babu canji domin Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wutan nan ta yi kaman za ta disashe sai a ƙara izata a rurata waɗannan munafikai Allah subhanahu wa ta'ala su ta ma wannan wuta Allah muke riƙo mana tsari sannan baya ga wannan kuma ya la'ance su sannan ya tabbatar da cewa suna da azaba ta jiddidin wala haira babu lokacin da za a ce wai za a tsahirta misali kamar yadda na bayanin duniya tana da sauyi misali yanzu muna cikin damuna bayan wani zango kaɗan sai a koma cikin rani a jiya misali mun fito cikin zafi yanzu muna cikin sanyi misali yanzu muna cikin yini jim kaɗan sai mu koma cikin dare to ita wuta idan mutum ya shiga babu irin waɗannan yanayin da za a ce wai mutum ya tsahirta ko ya samu sukuni babu to shi sa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka daga cikin mu sai ya jajirce wurin bin Allah subhanahu wa yau za mu tashi akan aya ta 69 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وكبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم To har kullum al'umma dama ba ka rasa bara gurbi daga cikinsu kuma sannan ba ka rasa na Allah subhanahu wa a cikinsu kai hatta cikin dabbobi za ka ga misali akwai mai tunani daga cikin mutane tunanin irin na dabbobi misali kaga idan mutum na yawan son kansa sai ka ji an ce dan tsako samu ka ki dangi misali idan mutum ya kasance ba shi da aiki sai cin zali a ce mai tunani irin na zakanya domin zaki shine wanda da ya haɗu da kai sai dai a yi wani labarin ba wannan ba to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce min qablikum kamar irin waɗanda suka gabace ku kuma a yau hakan nan kuka kasance amma bambancin ku da su kyanu ashadda minkum kowa su sun fi ku tsananin ƙarfi wa aktar amwalan wa aulada sannan sun fi ku yawan dukiyoyi da kuma yara shine abin da ya bambanta ku da su bi ma'ana ko munafikan yau din nan da kuke irin kai komo kuna ya didi ku sauka ku yo kasa ku yo sama halinku a yau bai sake da irin waɗancan da suka gabace ku ba sai dai ta fuskoki guda biyu su sun fi ku tsananin ƙarfi sun fi ku yawan yara da kuma dukiya fastamta'u bi khalaqihim su sun ji daɗi da irin nasu rabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu idan aka ce khalaq yana da ma'anoni da dama a cikin larabci an tambayi abu huraira radiyallahu an yace daga cikin ma'anan khalaq ma'anan shi addini wato suka ji daɗi da addinin su sannan al yana iya ɗaukar rabo kamar yadda ya zo a wasu wurare a cikin alkur'ani faiza idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق za a bashi a nan duniya amma ba shi da wani aiki na lada wanda za a sakan ya mishi da shirin alkiyama bi ma'ana ba shi da rabo sannan idan ka koma can إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة waɗannan ba su da rabo ran alƙiyama a don haka khalaq yana iya ɗaukan addini yana iya ɗaukan rabo idan ka ce fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi suka huta da rabonsu na duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu wannan tafsiri yayi idan ka ce fastamta'u bi khalaqihim suka ji daɗi da addinin su da suka yi ikirari shi ma tafsiri yayi bi ma'ana abinda zuciyarsu ta raya masu abinda shedanin su ya gaya masu shine suka yi sabanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya umurce su Allah sai ya kawo abinda ake cewa wato muqarana ya haɗa waɗannan munafikai da waɗancan ya ce kamar yadda suka ji daɗi da rabansu na duniya fastamtatum bi khalaqikum kuma kun ji daɗi da irin naku rabon na duniya kama samta alladina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka shuɗe gabanin ku suma har wa yau suka ji daɗi da irin nasu rabon da Allah ya basu amma kuma har wa yau ku abinda kuka akwai wani abu da kuka ɗaran musu da shi na sharri wa khubtum kallazi khadu sai kuka yi shishigi cikin abin da ba ruwanku kamar yadda su ma suka yi shishigi cikin abin da bai shafe su ba in ka koma can ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani ma salakakum fi saqaq qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin mun kasance muna shishigi tare da masu shishigewa cikin abin da bai shafe mu ba to kamar yadda waɗancan suka yi shishigi cikin abin da bai shafe su ba kuma a yau hakan nan kuka yi shishigi wurin addini kuka faɗi abin da ranku ya so ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan irin mutane da waɗancan ɗin su ma su ne waɗanda ayyukansu ya lalace a nan duniya da lahira qul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم yahsabuna أنهم يحسنون suna. shin ba zan ba ku labari ga waɗanda suka fi kowa asara ba a duniya kamar mun ce ne eh ai su ne waɗanda ayyukansu ya lalace a nan duniya amma kuma gani suke wai su ɗinnan suna aikata kyakkyawan aiki shine abin da yake samun munafiki munafiki har kullun yana ganin cewa aikin da yake daidai ne amma kuma aikinsa watsatse ne sannan kuma aikinsa tabbatacce ne kuma aikinsa tambadadde ne amma shi ma kansa bai sani ba a don haka sai Allah ya ba su labari ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka lalace a nan duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun waɗannan su ne waɗanda suka yi asara kuma duniya da lahira Allah muke roƙo ya mana tsari munafinci bai yi ba munafiki bai yi ba shi yasa shaykhul islam murtamiya ke cewa rahimahullah wato in ka koma ka ɗauki 'yan shi'a da suke taƙiyya yace ba su da wani al'amari face gangami akan musulmi duk daula ta islama gaba daya idan ka duba kaga inda aka murkushe musulunci za ka samu da haɗakan bakin 'yan shi'a ne ɗauki misali kamar daular iraq ba komai ya kada iraki ba amma lokacin daular abbasiyya face nifaq munafinci irin na yan shi'a akwai mutumin da ake kiran shi waziru ibn al-alqami yan shi'a ne da wani malami da ake kiransa tusi shi malami ne daga cikin malaman shi'a amma ba shi da wani abu sai bugun kasa a don haka da shi wannan waziru ibn al-alqami da wancan malami tusi sai suka haɗe kai wannan yana bugun kasa wannan kuma yana zaizayen daular islama a lokacin musta'sin billah muna da ainihin daular islama a lokacin tana da rundunai sama da dubu ɗari amma shi wannan ɗan shi'a da yake minista ne a lokacin nan sai da ya dinga yunkuri ya dinga ayyukan da zai yi ya dinga rage ainihin sojojin daular islama daga dubu ɗari sai da suka kai dubu goma kacal sannan sai ya haɗa baki da holako ya gayyato sa ya gaya masa cewa mutanen nan a zahiri muna nuna musu muna tare da su amma ba tare da su muke ba don haka lokacin da ya kamata a murkushe waɗannan mutane ya yi ya gayyato wanda bai kallon alƙibla bai yadda da Allah ba subhanahu wa ta'ala ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita shi akan waɗanda su suke kallon alƙibla don haka sai ya gayyato holako da holako ya zo yana ɗari ɗarin ya shiga ƙasar iraq amma saboda munafinci irin na ibnul alqami wanda yake ɗan shi'a ne yace kar ka samu damuwa mun riga duk aikin da za mu yi akan waɗannan mutane mun yi munafincin da za mu yi mun riga mun ƙulla hola ko yace a'a kana tunanin zan iya shiga ƙasar iraq yace za ka iya amma ranka ya daɗe idan kana tsoron shiga bari mu kira khalifa ya fito idan ya fito duk abin da za ka aiwatar a wannan wurin shi ya kamata ka aiwata don haka sai ya zo ya koma ya ce da musta'asin billah ya ce abin da zai faru ga hula ko ya zo amma ranka ya daɗe Allah ya ja zamaninka abin da nake ganin ya kamata a yi ka zaɓi wasu mutane daga cikin masu hankali na wannan ƙasa mu je mu sami holako mu yi yarjejeniya da shi domin gudun kada ya shigo kasar iraq ya murkushe mu ai kaga duk mutumin da ya gaya maka wannan ai zaka yi tsammanin masoyinka ne yana kuma shirya abu ne yadda ya kamata khalifa bai yi jayayya ba saboda ya nemi runduna duk gaba ɗaya daga dubu ɗari dakaru jarumai zakakuran sojoji yanzu ba abin da ya rage sai mutum dubu goma don haka sai ce mu je duk wani mai faɗa a ji a lokacin dalar abbasiya aka zaɓe sa sai da ya zaɓi mutum ɗari biyar a wata riwaya mutum ɗari bakwai sai ya ce to kenan shi ibnul alqami munafinci irin nasa sai yayi gudu gudu yace mu hula ko wancan mutum da yake ba musulmi ba ga mutanen nan na jawo su idan suka zo duk abin da zai faru karka yadda face sai ka ɗauki rayukan mutanen nan abin da ya zai faru kenan khalifa ya zo ya ce to me kake so a yi ya ce abin da kake so shi za a yi ya ce to mu kulla yarjejeniya yarjejeniyar da za mu ita ce duk shekara ni ka duba ka ga koma baya sakamakon tasirin munafinci irin na shi'a mu ne da ake baiwa kharaji ma'anan kharaji shine tax wanda duk shekara za a kawo ma daular islama amma yanzu sai muka koma mu ne muke roƙo da girman Allah a yi haƙuri mu ba da wannan harajin so domin mu zauna da rayuwar Maula ko ya yarda sai shi wazirul alƙami ya ce a ah, ranka ya daɗe wannan sulhun ba zai yi ba ya ɗaga mashi gida kar ka yadda ya wannan sulhu saboda kai yanzu khalifa da kake maganan mu za mu dinga baiwa waɗannan mutane haraji ina kuɗin da muke da shi da za mu dinga basu don haka a dai duba abin da za a yi kawai ya ja ba ta ya tsaya ya ce duk dai abin da za a duba amma maganan mu ba su kuɗi ba ta taso ba sai yana ɗaga mahola ko gira akan dama ce karka yadda wannan mutum ya koma waɗannan mutane ɗari biyar ko ɗari bakwai dukka su babu wanda ya koma a nan wajen iraq aka yi musu yankan rago bayan an karkashe su sai ya ce to yanzu ba sauran wani mutum mai tasiri a cikin ƙasar iraq ranka ya daɗe ku yi ambaliya ku afka ma mutanen da suke a ciki domin ba su san abin da ya faru a nan ba haka aka shiga aka yi abin da kai ba zai faɗu ba kamar yadda ibnu kasir ke cewa rahmatullahi alai musulmai ba su taɓa ganin tashin hankali da fitina irin na wannan shekara ba an karkashe mutum ya fi miliyan biyu in ji ibnu kasir kamar yadda ya kawo don mutumin da kaga ya sha ya gudu ne kafin musibar ta same sa ruwa ya gurɓata. ya zama na cewa ba a iya rayuwa a ƙasar iraki a lokacin saboda tsananin ɗoyi da wari ba ma ƙasar iraki ba har ƙasar makauta sai da wannan musiba ta kai menene ja wannan munafinci a don haka kenan ko za? munafinci bai yi ba shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya masa taimako da fallasa munafikai a cikin su yana cewa am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allahu walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi lahn alqawl taimakon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu kenan duk sanda suka ji suka gangami suka kunno wata wuta kafin ta zo sai Allah ya kashe wutan gaba daya kullama auqadu naran lil harf atfa'aha Allah to amma ni da kai yanzu kai ba sahabi ba ba tabi'i ba ba za ka iya sanin makiyinka ba ba za ka iya sanin masoyinka ba sai dai ka jajirce ka duƙufa da addu'a don mutumin da raɓanka ba zai haifan maka da alkhairi ba ba zai haifan ma da addini alkhairi ba to ko da amanna kuka fito Allah ya kawo sanadin rabuwanka da shi shine kawai abin da za ka yi amma ba haka ba za ka iya sani ba Ƙarƙashin wannan aya malamai sun kawo hadisai da dama kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma hadisin da Huraira ne ya kuma tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la ta'khudunna kama akhadha al-umamu min qablikum dhira'an bi dhira'in wa shibran bi shibrin wa ba'an bi ba' annabi ce wallahi da sannu za ku yi bibiya kamar yadda al'ummomin da suka gabace ku suka bi tiki da tiki kamu da kamu zira'i da zira'i hatta walau anna ahadahum ko ahadan min ula'ik dakala ju'ra dabbin la dakaltumu na rantse da wanda ya aiko ni da annabta in ji annabi sallam yake cewa waɗannan mutane da za ku dinga bibiyan su da wani mutum ɗaya daga cikin su zai shiga ramin damo wallahi kuma sai kun shiga a wata riwayar sai aka tabbaye sa ar-rumu faris rumawa ne da farisa sai ce wa manil to in ba su ba su wane ne a wata riwayar al-yahudu nasara shin yahudawa da nasara yace to in ba su ba su wane ne yanzu ka koma ka ga halin da al'umma musulmai suke ciki a na bibiya da sune suke da izza amma yanzu sun koma a baya abin da aka ɗaura shine suke kokarin su bi su sun manta menene nasu addinin sun mamanta suna da alkur'ani duk abin da aka kawo sawa'an yana da kyau sawa'an ba shi da kyau ya yi daidai bai yi daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi bai yadda da shi ba kokari ake yi a yi riko da waɗannan abubuwa ka duba abubuwa ɓangarora da dama da dama da dama ga al'umman musulmi a yau sun waye gari ba su da nasu tunanin ba su da nasu tsarin abin da aka yi tunani aka ce musu gashi shine suke rika abin da aka tsara aka ce ku bi shine suke bi a don haka duk anasalam ya ba da irin wannan labari ko da sun shiga ramin dabo ne yadda muke bin su sau da kafa mu ma sai mun shiga yanzu menene rage musulmi a yau akwai abin da za a kawo ya san haramun ne amma sai a yi masa kwaskwarima a gyara shi a yi masa fenti kuma ya fada sabanin musulmin farko musulmin farko duk abin da shubuha ta gilma masa to ka nemi wani abu a wurin su daban amma ba wannan ba to amma mu ba shubuha ba abu ne ka san haramun ne yaqinan ka yadda cewa haramun din ne amma kuma ba zai sa ka guje shi ba in ka koma abin da ya shafi alfasha misali burgewa ne tunƙaho ne abin alfahari ne waye mutum musulmi yana alfasha an ɗaura shi a kai in ka koma abin da shafi ma dago misali za ka ga wata al'umma ce daga waje waɗanda suka sai da wannan tunanin kuma sai aka samu a cikin musulmai su ma akwai waɗanda suke ɗauke da wannan tunani in ka duba Liwafi misali wasu al'umma ce daga waje waɗanda suke ɗauke da wannan kaya suna tallatawa kuma sai aka samu a cikin musulmin su ma a yau akwai wanda ke dakon wannan kaya na tallatawa amma bai dame shi ba fa menene ya samu sanan annabi lot bai dame su ba wani irin suna ne Allah ya kira su bai dame shi ba yaya makomarsa ta kasance bai dame shi ba shi dai tun da su samu dukiya kenan kawai koma mai zai faru ya je faru saboda wannan sana'a ce aka kawo aka ɗaura masa kuma yana tallanta gida gida yana da kwanta gida gida wannan tunani ne irin na yahudawa a cikin protocol protocol din nan mun fara karatunsa a wasu shekaru a baya ya kai yanzu da rubuta shi shekara kusan ɗari da tara yahudawa sun ce mu dinnan baragulbi ne kamar fasasshen kwai baragulbi wanda ya lalace mun yadda mu lalatattu ne amma kuma sai mun tabbatar da cewa mun lalata duniya ba mu ne za mu fita mu je mu lalata duniyar ba za mu yi amfani ne da wasu mutane kamar yadda suka faɗa a cikin littafin za mu yi amfani ne da wasu mutane ba masu kala irin tamu ba amma tunaninsu irin namu ne amma su mutane ne daga cikin waɗancan mutane menene ya rage ba shi ba ke faruwa za ka ga mutum ka ne jinsinka ne ɗan ka ne amma tunaninsa gaba ɗaya da kasan ba ma guji don haka sai ya yana ɗauke da ƙwayar cuta yana karkasa ma al'umma wannan cutan ga yadda take ga yadda take yahudawa sun riga sun yi nasara kan mutane amma kuma abin da zai baka mamaki kai in kai mai tunani ne kamata ya ka hankalta ɗauki misali ƙwallon ƙafa yahudu ba irin tunanin da yahudu bai yi ba yaya za a yi ya tara mutane gangami irin na sa'udiyyan nan da ake taruwa tunanin shi ya kare gaba ɗaya sai ce to abin da zai faru bari ya kirkiro abin da ake cewa kwallo kwallo din nan za ka ga cewa eh da na nesa da na kusa da bare da wanda ba bare ba za ta hada su gaba daya ana haka ko ba haka kwallon nan sharrinta ya kai ga wai akwai masallacin da wasu mutane suka ce wai ba za su bi liman sallah ba to shin liman ɗin a'a wai shi ɗan basa ne su kuma ɗan real madrid ne wai dan adawa ne ka duba irin wannan musiba da mai ta kama sannan duk inda aka ce maka za a yi world cup ko kuma za a yi olympic ko ma wace ƙasa ce akwai saƙo da yahudawa suke ɗauke da shi za ka ga wani misali zai zo da wani irin aski shi ne ake so a tallata wa mutane yanzu ka kalli kan wasu daga cikin matasan musulmai mun ka gani abin da a yanke ɓangaren kai a bar bangare wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da wasu mutane suka zo da irin wannan aski yahudawa ne annabi ya ce alaihi salatu wasalam su wane ne waɗanda aka ce yahudawa ne mai ya kawo su suna son su yi magana ne da kai ya ce a'a ba zan gansu ba ba zan yi magana da su ba sai sun je sun aske kansu yahudawa ba to amma sai ga dan musulmi da wani irin kai haka wanda kai in kila magana bata hada ka da shi ba sai kai tsammanin ko Francis ne guba ta ci bai san komai game da addinin sa ba amma duka yan kwallon nan da tarihin su da inda aka haife su da shekarun su da abin da suke samu ya sani amma ka tsare shi ka ce mishi don Allah menene tarihin Abu Bakr Siddiq radiyallahu an bai sani ba na sha buga misali da wani da muka shigo mota ci motar haya yana ta duk dan kwallon da aka ambato da na larabawa da yan afirka da yan europe yaron nan ya sani nace kai malam kai da alaramma ne da ubanka ya za'a da qur'ani ka sani yadda ka san tarihin waɗannan maguzawan da ubanka ya za'a ya haifi alaramma saboda duk ɗan kwallon da aka ambato da na afirka da na larabawa da na europe ya sani zai ce maka kaza ai ka san wuri kaza ya fara yanzu suna nan ma suna making moves za a yi contract in ya abin nan an yi silin za a bashi kaza to wai ni in tambaye ka kai da kake ɗauke da jajayen kaya da bulo kun san musulunci akwai color akwai islamic color me color musulunci green green shine islamic color an fahimta amma preferably a terms of kaya an fi so ka sa fari in haka zai yiwu amma islamic color shine green to kai baka so green ba saboda annabin ka yana son green su sallah ya kuma maka ishara da shi to kai baka so shi ba don annabin ka ya so shi amma ka kullun kana cikin jajayen kaya da kuma ainihin blue wata ran na zo da mota nan daidai kasuwan bacci naga wani da bulun hula da bulun zobe da bulun mayafi bulun riga bulun wando bulun takami ah yana tafiya kamar ya zo sai na dan kauce na ce ah wannan ko zararre ne ce a ah, aka shi wanda na dauka ce a ah, ba zarewa ba ya ka san yau ana premier menene league eh, shine ake wai su sun ci shine blues chelsea kenan ko shine blue kai da kake ɗauke da blue da red misali bari in tambaye ka kai shin shi tare kuke raba kuɗin an samu kai kana nan a third world duniya ta uku a bakar ƙasa rashin wuta ya ishe ka kana fama da ruwan rijiya misali kwalta bata wadace ka ba ba ka da nagartaccen ilimi misali sauro ya addabe ka shi can yana rayuwar shi comfortably cikin jin daɗi da annashuwa sannan kuma the most interesting thing a cikin al'amarin kwandalar shi ba ta ciwon kai bal ma yana da allowances duk kwallon da zai ci wanda kai zaka daga jijiyoyi kai kun ban baki shi alat yake ji a cikin account ɗinsa bam bam kudaden sun shiga to kai me kai karo shi to waɗannan abubuwa abu ne da aka kawo aka tallata amma ka kalli abin da idan basira ka kalli abin sosai sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so da rama aure ya mutu saboda kwallo ana ban labari wai wai uwa ce da 'ya'ya shi uban ga tim ɗinsa amma da ita da 'ya'yan su kuma tim ɗinsu daban don haka ranan sai aka yi sa'a tim din matar su ne suka sha sai suna ma baba gwalo abin nan sai ce ni kike ma sai ya rubuta kaddawa ya sake ta to wannan abu da me kama lalacewa fata kai har fa wai matan aure a cikin gidaje wai su ma suna da club wannan al'amari da naji shi ya bani ta'ajibi matan aure a cikin gidaje wai suna da club wannan tana Chelsea wannan tana Real Madrid wannan tana kaza wancan tana kaza so in har ma za a yi kwallon yadda muke samun labari ba ta da lokacin mijinta shi ma ya sani har ma tana faɗa a shi ai ya san yau dama ban da lokacinsa saboda muna da match sannan ka koma the worst of all yahuda wannan basu su ban mu ba suka zo suka kago kwallon mata aka kago kwallon mata aka ce kowace ƙasa lallai lallai sai su kawo 'ya'yayensu a zo a kwallo sai ka gama ce ta fita ce babu wani abu a jikinta sai jiyoji in kuka tsaya sai a ce kai ne mace mijin saboda ta murɗe ta fita cikin saunta gaba ɗaya wancan aya da Allah subhanahu wata'ala ke mamu labarin irin sa'in sa da shaidani yayi da mahalicci subhanahu wata'ala wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah mata sun koma su ma suna kwallo ba ma kasashen musulman ba da larabawan ba ko ko kullum inna kullum fiya kowa na cikin magana to wannan shine كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم إن ديهر يد نكي فدا بمسنشي با mu je mai riko da addini ba to yadda nake faɗa ko tula ba zai rabu da kalaya ba za a kasance dauman cikin wahala saboda su suna da mission suna da vision suna da target suna da abin da suke so su cimma to amma kai menene target ɗinka menene hadafinka ina ne kake tafiya ko ko ka zama kamar raƙumi kawai janka ake da akala dole kai makanka faɗa dole kai makanka tunani in ka mutu a irin wannan Ali me za ka yi ana bani labari wai lokacin kafin ronaldo ya ritaya ya ci kwallo wai sai wani anan ya yanka saniya ya yi walima wai ta godiya Allah sai ya ɗauka a facebook sai ya tura ma Ronaldo sai ya ce kai you mind your business please ni ma na tsaya ne na makasa ta aiki kar ka bata lokacin da ka tsaya kai abin da ya kamata kaga ansa mai kyau saboda shi ya san abin da to ko yanzu da ya ritaya ya resign din sai daina kwallo ba ba miloniya ai miloniya ne to kai me kake achieving misali menene kake yi wanda kai din nan za ka rayu ka taimaki iyayenka ko ko a'a sai dai ka bambade kullun kana gindin TV game kullun kana kokarin yau mu ne akwai mutumin da aka yanke ba aka rafa saboda kwallo an naka sashi ya zama gurgu akwai wanda an kashe shi har lahira saboda kwallo sannan ga sabo ka ji mutum yana rantsuwa wallahi yau ko Allah bai yadda ba sai mun ci ba suna faɗa ba saboda wai an ga squat yau wani da wani da wani aba aba wannan squat ba me aba ai yau ko ma ba sa'a sai mun ci wannan magana in ka koma wurin malamin tauhidi mai matsayin ta to a don haka dole mai hattar a magana ba a yadda kai koyi da wani ba bari aiki ayoyi da dama mun sha bayani amma abin yadda ka san ba a saukan mana da littafi ba Allah muke roƙo ya mana tsari alam ya na ba ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما to idan kana so ka ji yadda al'amarin yake ka koma ka kalli waɗanda suka gabace ka kai munafiki a yau yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da su yaya kuma ƙarshen su ya kasance alam na naba'ul ladina min qablihim shin wai labarin waɗanda suka gabace su na al'ummomi bai iske su bane qaumi nuhin su koma su tambaya yaya labarin mutanen annabi nuhu ya kare Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari hatta idza jaa amruna wa faratta an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al wa man aman. wa ma amana ma'ahu illa qalil in ka sauka kadan wa qila ya ardu bla'i ma'ak wa ya sama'u aqli'i wa ghida ma wa qudiya amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil-qawmi adh-dhalimin ba komai bane ma mutanen annabi nu'u ba face ruwan tufana ruwa ta ƙasa ruwa ta sama ya zo ya shanye su gaba ɗaya aka nitsar da su gaba ɗaya ashe kenan kaga idan kana so ka san yadda al'amarin waɗanda suka gabace ka yake na waɗanda suka bijire ba su bi Allah ba subhanahu Ta'ala, to ka koma ka tambayi mutanen annabi Nuhu ka gani annabi Nuhu lokacin nan ya shekara dubu ɗaya babu hamsin a lokacin da aka yi masa wahayi wa ohaya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman yanzu ba sauran wanda zai yi imani sai mutanen nan guda tsararu an ce mutum sha uku ne an ce sha biyar ne an ce sha tara ne tsawon shekara dubu ɗaya babu hamsin ba a samu mutum ashirin wanda suka yi imani da annabi nuhu ba a don haka da ya fidda tsammani bayan an masu wahayi yake cewa ya daga hannu ce to wa qala nu'u rabbi la tazar 'ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara ya Allah tunda abu ya zama haka kar ka raga ma mutanen nan Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da su da ruwan tufana kaga ashe aya ce ga duk mutumin da ya zo baya sannan wa adin haka kuma adawa fa amma adun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin adawa fa uliku bi an halakar da su da ainihin tsawa an halakar da su da tsawa in ka koma wani wuri kuma ka ce beri an sarsarin atiya an halakar da su da tsananin sanyi sanyi ne aka aika musu kawai duk inda kake sai ka kame yadda ka san busasshen ganye irin shi ya faru a america shekara biyu da suka wuce inda kuna jin labarai har ma wato ministan lafiya na amerika da gwamnatin tarayya ta tsawatar akan cewa duk mutumin da zai fita ya sanya rigan sanyi kuma kada ya minti talatin a waje domin wannan sanyi da aka aika masu a wannan lokaci in ka ajiye ruwa minti talatin a shekaru biyu baya a amerika sai zama kankara in ka ajiye ruwa minti talatin sai ya zama kankara don haka aka ce duk mutumin da ya je yayi minti talatin a waje yana iya rasa rayuwarsa saboda jiyoyinsa gaba ɗaya za su bushe ita ce irin irin iskar da aka aika wa abin nan adawa mutanen annabi hud wa samuda haka kuma samudawa su ma giragizai haka aka halakar da su in ka duba wurare da dama Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani wa ƙaumi Ibrahim da mutanen annabi Ibrahim su ma an azabtar da su sarkinsu Namrud bin Kan'an shi ma an halakar da shi wa ashabi madiyan da kuma mutanen madiyan wato ainihin mutanen annabi shu'aib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma an halaka su ne bi azabi yawmin dhulla innahu kana azaba yawmin azim azaba ce ta girgije sun gani ainihin sai suka yi tsammanin hadari ne suka ce hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin sun ga inuwa sai suna tsammanin girgije ne suka ce ku zo mu je ku zo mu je sai da suka taru gaba daya dukkaninsu a ciki gaba daya sun haɗu Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da azaba shikenan sai suka waye gari sai irin wannan abu da muke faɗa wal mutafikat mutafikat sune karyun annabi lot alaihi salatu wassalam wanda Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id sai da aka daga su gaba daya an ce ana jin ainihin haushin karnuka ana jin kukan dabbobi sai da aka daga su sama sama sannan suna dab da sama ta ɗaya sai aka kife su bayan kuma an kife su aka bi su da duwatsu to duk ku koma ku samu labarin waɗannan mana ai ba wani abu ba bane yasa aka yi musu hakan nan atathum rusuluhum bil bayyinat annabawansu sun zo musu da mu'jizozi wanda sun tabbatar da cewa wannan annabi ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi yasa duk sanda al'umma suka nemi mu'jiza a bayan waɗannan alƙaryu Allah subhanahu wata'ala baya saukarwa sai yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun wa ataina samuda naqata mubshiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takwifa a saukan mana da aya ce a'a saboda in an saukan muku da ayan ba za ta kasance muku alkhairi ba na farko ma sun nema a lokacin da aka saukar da ayar bata zame musu alkhairi ba sai ta zame musu dalilin sarwantar rayuwarsu gaba daya don haka annabawansu sun zo musu da ayoyi sun zo da dalilai sun zo da mu'jizozi fama kana Allah liyadhlimahum Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawai sun kasance kawunan suke zalunta idan ka koma cikin nahwu wannan qaumi nuhin tana kiran shi wato badal ne badalu ba'din min kull saboda alam ya'tihim alladhi min qablihim shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu ba su wane ne waɗannan qaumi nuhin su ne mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam don haka badali ne na alladhina ismul mawsul din nan wanda ya gabata hau kenan idan ka koma ko dai ka ce da shi bazalu ba'dhin min kul saboda allazina min qablihim alqaryu ne da dama amma yanzu aka fara ambaton da wannan da wannan da wannan kamar yadda Allah subhanahu wa yake faɗa a cikin suratul qadr inna anzalnahu fi lailatin وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة sai ce wa ruhu fiha mala'iku na sauka tare da ruhi a cikinsa ruhin nan shine jibrilu alaihi salatu wanda ana kiran shi zikrul ba wato zikrul khas ba'd al'am an ambace shi a keɓance bayan an ambace shi a cikin mutane a don haka jama'a mu Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙa mana daga cikin abubuwan da ya roƙa kada Allah ya saukan mana da fari kamar yadda ya saukan mana da mutanen annabi Yusuf shekara bakwai ruwa bai sauka ba Allah ya ansa sannan ya sake ansa ya sake roƙa Allah karka jirkice al'ummata kamar yadda ka halakar da al'ummomin da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa sannan abu na uku wanda ba a bai wa annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ce ya Allah kar ka daura sashin su akan sashi ya zanto suna yakan juna Allah subhanahu ta'ala ce a wannan ba zan baka ita ba a don haka duk ukuba da ka gani muna ciki a yau tunda mu ba a yi alkawarin a kife mu a juye ba to za mu dinga yaba ma aya zaki ne za mu dinga ɗanɗana kuɗan mu ne shine halin da muke ciki a yau abin da kake iyawa a jiya yau sai ka yi dabara ba ka iyawa misali wanda yake dariya a yau ya koma yau kuka yake wanda ake yake taimako a yau ko ko a jiya yau ya koma shi ake taimaka ma ba wani abu bane sakamakon laifuffuka masu kama da na irin waɗannan da muke a cikinsa a yau to tun da ba za a jirkice mu ba to amma kowa sai ya ɗanɗana kuɗarsa shine halin da muke ciki a yau ai laifuffukan mu da muka haɗa a yau ba lalle bane ya zanto misali kamar mutanen annabi lo liwati kawai suke yi liwati amma Allah ya kira su musrifai ya kira su adun ya kira su azzalimun ya kira su fasiqun sunaye da dama amma a cikin musulmai a yau zaka iya samun mutum daya yana liwati yayi zina ya ci naman mutane ya sha giya sannan ya kyata shi kadai duk rukunnan halaka da sharuɗan mutuwa ya hada da kuma sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kai ne kake fada da wanda yake yi da kai ka yaki wanda yake yakin ka amma sunnar Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum daya ya tsokano fitina kowa sai ta shafe shi shine halin da ake ciki a yau ka ɗauki misali da can shekaru uku da rabi ko ko shekara biyu da rabi a baya bahun masara dubu biyu ne misali da ɗari biyar ta gama wuta a ce dubu uku yanzu nawa take misali dubu sha hudu da kusan ɗari biyar a wani wurin ma dubu sha biyar ana fahimta duk saboda zunuban da muke aikatawa ka ɗauki abubuwa abubuwa da dama abubuwa da dama a baya ɗauki misali gwangwani madara fake milk a da can baya nawa kuke sayan sa naira saba'in ko tamanin casa'in yanzu nawa yake ɗari biyu misali to in ka dinga daukan irin abubuwa irin waɗannan waɗannan za ka samu abubuwa sun canza gaba daya shi yasa da abin da kake iya siyansa da kuɗi ka sai abu guda uku da kuɗi ɗaya misali yanzu to ɗayan sai ka yi da gaske zai sai maka guda ɗaya to wannan mu ne za mu zargi kanmu mu ma kanmu faɗa saboda mun bar hanyar Allah subhanahu ta'ala kuma matukar ba za mu koma ba kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa radiyallahu anhu. da alfasha da riba ba za ta bayyana ba a cikin al'umma face Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu izinin to su shirya halaka ribar wacce ce ba a yi a wani mutum ya zo ya buɗe wani abu wai shi forex menene ya buɗe abu mutane suka dinga wani ya ɗaga floating sai siyar wani ya yi kaza ana ta kiran mutane wannan al'amari ba daidai ba ne ba musulunci ba ne wannan abu sai zama da cewa ido ya magauta haba ai ya za a yi ga kuɗi a zaune barawan tsaye da barawan zaune shi ne abin da ya faru akwai matar da ta zo da yake hau ɗin zai faɗa mata mijinta ya rasu ta gaji gida gidan nan aka zo ta hura wuta zai ma kai miliyan sha biyu amma ta hura wuta sai da ta sai da shi miliyan takwas tana ɗauka ta danka ta miƙa sai wannan bala'i ya faru kaga ta jefa yara cikin fitina kuma sannan ka ji wani hukunci da 'yan sanda suka yi ka san sai zo ya sanya agent akwai waɗanda suke zuwa suna farauto mutane wanda mai dubu ɗari ya yi kaza ya yi kaza ya baya to agent ɗin da kai da ka bada kuɗin da agent ɗin sai su haɗa ku su kulle gaba ɗaya shikenan sai magana ta mutu abin da yake faruwa kenan in ka zo ka ce a ah, malam na baka dubu ɗari shikenan da ko ranka ya kunje police station da kai din da kake cewa da ni da na ce sai a hada mu a kulle shikenan ba sauran kankan kan wai dillahi faratan ya faɗa rijiya da wa zai magana ai duk mutumin da yake jin bari to zai ji hoho alqur'ani bai yadda da wannan ba amma mutumin nan ya fito kai ya nuna ma kamar kai ka ce Allah ne ya aiko shi taimaki al'umma har yana wani barazana cewa to shi yanzu matsalar sama masu kuɗi ne ma dan wannan business din ya initiative nashi ne ga masu karamin karfi to amma yanzu mutane suna kawo kuɗi in millions wani zai kawo miliyan 60 wani ya kawo 100 sai da ya hada kan wurin da kyau ya nade kuma satin da na yi khutba kenan juma'a da na yi khutba abin ya zai bouncing yana kira mutane wannan abu ribaci haramun ne ku yi hattara ai ko ji ma mutane ba har ana ma buga misali da wata mata ai wai da wai wanka take amma yanzu bismillah masha Allah ita agent ce yanzu masha Allah duniya ta bude kuma irin wannan ya faru a wasu wurare in ya tafi wani wuri ce sunan shi Abdul Ghaffar in ya je wani ce sunan shi Abdul Shakur in ya tafi wani sunan shi Abdul Halim haka yake ta canje canje to kuma ka duba mutane da irin tunaninmu na sata sunani irin na barayi wani mutum kwana kwanan nan sai zo shi ne, ya buɗe wuri wai shi mai sai da shinkafa wai abin da ya bani ta ajibi wannan abu bai hana mutane su je su yi patronizing ba wai bukin za ka yi in kai applying wai shi dubu sha ɗaya yake saidawa shi ma kaman kai yana nuna cewa kamar kai kace an aiko shi ne taimaka ma talakawa wata mota an sa su dai a jiki so an kai ga sudais sai ka yi tsammanin ko daga Sa'udiyya ne mutane sai ka kai bukin in kai bukin sai a baka wata yar tela a to wai shin in business din na gaskiya ne tunda shinkafa ce misali ba ni da kuwa mana baka manda kai tsaye menene na bukin sannan sai muka samu labari shi yana zuwa ya siyo shinkafan dubu sha shida da ɗari biyar menene ya gani me yake yi sai zo ya kariyar ya bada da ita a dubu sha ɗaya to kai wannan abu kai ka ce wai Allah ake nufi da shi mutane suka dinga tura kuɗi to shi ma sai da ya haɗa kan wurin tsaf a ta magana kenan sai sai sai ya canza shi yau yau ana ce a ah, kila an ce wa kila an ce wa kila an ce to dole ne babu abin da ya fi addininka. kuma duk sanda mutane suka bar addini suka ce suna da wani tsalla tsilla suna da wata dabara wallahi ba za a kushe cikin wahala ba yanzu a cikin musulmai akwai mutumin da Allah mai wadata amma zai gaya maka shi yana ta'amuli da riba duk kuɗin da kake so na bashi zai baka amma a kowace dubu ɗari za ka mai da mashi da dubu ɗari da ashirin musulmi ne kuma a cikin musulman zai gaya maka in dubu ɗari biyu kake so to in ka tashi dawowa da ita za ka biya dubu ɗari biyu da arba'in to wannan al'amari shi kaɗai bai isa ya jefa al'umma cikin bala'i ba to ni ina da laifi kai kana da laifi wancan na da laifi kuma sai kuma ya zama cewa mutane duk sai mu koma mu magauta a'a mu ne za mu gyara wani al'amari da wani ke ban mamaki na ta'ajibi a cikin al'umma wai yarinya ce aka yi wa aure sai ta ki zama da hujja ita ba ta san mijin wai uwar yarinya ita ce rabu da ita kawai zo gani a cikin al'umma musulmai to ire-iren waɗannan abubuwa nawa ne suke faruwa to dole ne sai mun bi Allah subhanahu wata'ala dole ne mu tsaya mai gyara ni in gyara kurakurai na kai ka gyara naka shi ma ya gyara nasa amma kar ka mai da kanka tsanin da za ka sanya kana leƙen kurakuran wani bayan kuma kai ɗin nan dukkaninka gaba ɗaya in an ɗaga ka ba wanda zai taya ka bari a siya Allah muke roƙo ya bamu dacewa ya bamu ikon gyara halayyan mu ya kuma ɗaura mu akan turba da yake ita ce ta gari za mu dasa aya ana insha Allah an ce da ni lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam lafiya ya kare ka daga sharrin makiya amin malam ni ne ake bi na bashi a kasuwa da na koma sai ban ga wanda yake bi na bashin ba yanzu malam idan ina so na biya shi bashin malam ya zan yi ina so ka bani shawara malam a sha ruwa lafiya to har kullum abinda malamai suke faɗa duk mutumin da ya zama na cewa akwai haƙƙin wani a hannunsa ya kuma yi yunkurin biyan wannan haƙƙi amma sai zama na ganin wannan mutum ya ci tira to ya ɗauka ya ba da sadaka da nufin wannan mutum Allah ya kai lada gare shi Shi ne abin da zai yi sai ya ɗauki adadin kuɗin da wannan mutum ke bin sa bashi da nufin cewa Allah ya kai ladan ga wannan mutum malamai sun ce insha Allahu ana sa ran Allah zai anshi wannan niyya nasa bai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam albarka malam wani irin aiki ne mutum zai yi ya ƙara masa tsoron Allah to suna nan da yawa yawan istighfari yawan faɗin subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yawan sallah akan lokaci qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wa lakabiratun illa 'ala al-khashi'in yawan yin sallah sannan kuma yawan yin azumi shi azumi ba ma ma zai kara maka tsoron Allah bane kadai a hasali zai maka garkuwa daga shiga wuta don haka waɗannan abubuwa in mutum ya lazimce su insha Allah zai samu ainihin tsoron Allah a cikin al'amuransa malam don Allah ina son a ƙara yamin bayanin da kai jiya na bangaren abin da ya shafi bawali to malam lokutan nan da ka gaya eh, game da shi mai yin daga wani lokaci zuwa wani lokaci ya kamata ya dinga yi bayanin da muka yi game da mai yoyon fitsari ko mai yoyon bayan gida ko mai yoyon iska muka ce malamai sun kasa lokaci gida uku awa sha biyu kenan idan ya zamana cewa lokacin da yake wannan yoyon shine ya fi rinjaye akan lokacin da baya yi sai aka ce to in yayi alolarsa ko da ya yi wannan yoyar misali kada ya damu ya je ya sallarsa hakan nan misali inda za a ce awa takwas yana cikin yoyo awa hudu ne kawai yake cikin tsahirtawa misali to kaga abin yayi yawa to in yayi alolarsa a kowace sallah ce cikin awannin nan guda takwas ya je ko da ya ji yoyon fitsarin kada ya damu ko da fitsarin ya zo ba ya je ya yi sallarsa hakan nan ba sai ya sake alola ba saboda in aka ce sai ya sake alola ko da yaushe an ɗaura masa aikin da zai zame masa da wahala ina fata muna fahimta amma in ya zamana cewa kashi ɗayan uku ne yake yoyon fitsarin to sai aka ce duk sallah idan zai yi sai ya yi alola idan ya yi alola ya ji yoyon to ya koma ya sake jaddada wannan alola saboda karancin lokacin da yake yoyon fitsarin bai kai wancan lokaci masu bai yawa ba ina fata muna fahimta malamai Mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya menene hukuncin wanda yake yawan kunna turaren tsinke da rana a watan azumin nan to malamai sun yi bayani da abin da ya shafi gari da abin da ya shafi turare in dai an ji shi a makoshi to yana iya warware azumi sai dai in sana'ar mutum ne kamar yadda mai ashimawi ya kawo idan sana'ar mutum ne to wannan an masa rangwame amma in ba sana'arsa ba ne in har zai ji shi a makoshi to wannan abu ya warware masa azuminsa don haka ba daidai bane a dinga yawan kunna turaren tsinke da rana sai dai ko da an kunnan misali to a fita a bar ɗakin har sai ya tsahirta tambaya ta biyu ce malam idan ladan ya kira sallan magriba gaggauta sallah aka ce a yi ko kuma gaggauta buɗe baki to amsa ita ce za a gaggauta buɗe baki ne saboda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al'umman nan ba za ta gushe cikin alkhairi ba matukar sun gaggauta ainihin buɗe baki sannan suka jinkirta sahur don haka haka kira sallah sunna ce ka sa wani abu a bakinka kafin ka je kai sallah mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum ina mana fatan alkhairi amin malam menene hukuncin wanda ya ce ma wani kafiri ya musu addu'a a wajen taro ko na buɗe wani abu haka misali Ah, waɗanda suke cewa amin a lokacin da yake yin addu'an taron taron ya kunshi wato ɓangarori guda biyu menene hukuncin wannan ba laifi ba ne idan har ya zama na cewa Allah zai roƙa in har Allah zai roƙa ba laifi ba ne ya addu'a ya ce Allah ka yaye mana bala'i Allah ka taimaki ƙasanmu Allah ka ba mu ɗaukaka wannan babu wani abu a cikinsa sai in har ya zama na cewa wani abu ne daban za a kira to kowa niyyar shi za ta kwace shi a wannan lokaci ina fata muna fahimta domin kai abin da ka rika shi bai rika ba kuma abin da ka yarda da shi ba shi yarda da shi ba to in wani abu ne za a kira can daban aka kira to ba za ka ce amin ba ba kuma ainihin ma za ka tanka ba ina fata muna fahimta tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara mana lafiya amin bayan haka malam tambaya ta ita ce ina kiwon dabbobi misali kaji a talatalo da sauransu domin in sayar shin ya halatta in ba su sha ka fashe domin su yi girma wasalamu alaikum wa rahmatullah to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم dabbobin nan da kake ganin su wato al'umma ce irin mu kuma hadisi ya ce la darara wala dira karka cuci kanka kuma karka cutar da wani in ya zama na abin da za a ba dabbobin nan ba zai musu illa ba to babu laifi kamar dan adam ne misali mace ce misali tana son ta kammala azumi ba tare da ainihin jini ya zo ya katse mata azuminta ba malamai sun halatta tana iya shan kwaya wacce za ta sanya jinin ya ƙara tsawon lokaci matuƙar babu cuta a ciki to don haka dabba ma abinda za ka bata idan ya zanto ba zai cutar da ita ba domin ta zamo nagartacciya wannan babu laifi a cikinsa ana iya yi wallahu ala Abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke yi Allah ka sanya musu waɗanda za a yanta abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mata da suka gwiwa a sauke su lafiya da bashi ka ba su yadda za su biya waɗanda suke cikin tsaye masu waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka ba su yadda za su yi Allah ka bamu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah kai musu albarka cikin ainihin kasuwancin su yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah kai musu albarka cikin kasuwancin su wannan tsanani da muke Allah ka kawo mana sauki a cikin sa ya Allah ka baiwa shugaban kasar nan namu lafiya Allah ka tashi ka sa ya Allah ka hada shi da mashawarta na gari ya Allah ka haskaka mishi hanya ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan sauke wannan mulki cikin lafiya ya Allah abin da yake ba mu tsoro kai mana maganin sa abinda muke iyawa Allah ka hu a ce mana wanda ba za mu iya ba Allah kai mana maganin sa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya nemi al'amuran mu salala ce Allah ka watsa nasa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame sa don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da yake yana hura tashin tashina ya Allah ka maida masa da aniyar sa Allah ka raya raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka